Rui Okwene Jabir, wallahi ka da kanka namiji, ka daina barin ɗan ƙanƙannan abu yana tayar maka da hankali. Sani, dole hankali na ya tashi. Jibi ne fa'uriya da Ramlat. Duk ɗan uwa da abokan arziki sun wannan labarin, amma lokaci guda, Safina tana so ta ɓata komai. To wai wace ce wannan Safinar? Kuma miye alaƙarka da ita da take nema ta yi wa farin cikinka hijabi da baƙin ƙyalle? alaƙa da kayan sakuna sani sirri abinda kodin ya gaya maka shine safinat tana ƙoƙarin ta lalata aure da ramlat ni kuma daga su. rayuwar ta zamfara fara nema rayuwar ta faka ce ƙwarai rayuwar ta zamfara fara nema domin nema na rayuwar take nema duk wanda zai ƙoƙarin raba da ramlat to zai iya ɗaukar mu ba ya datse miya sai da ramlar ita ce rayuwata ina son ta duk wanda shiga tsakanin da ita to ni ma zan iya kashe shi kowai zan kashe shi ina hankalinka yake ina hankalinka yake ina iliminka yake da kake ƙaho da shi ina tunaninka duk waɗannan abubuwan ba su yi amfani ba da na kasa tsallake farkon da shi ɗan ya shimfiɗa ni dama haka dan adam yake sai ka aikata abu ka ce shedan bayan kai ne shedan din kanka ka yi gaggawar zuwa neman gafarar ramla ka yi dashen baƙin ciki a cikin zuciyarta wanda ba zai taɓa dasashewa ba kina nufin wanda zai aure ka ya samu wannan labarin abin da ka aikata yana ƙoƙarin rugaza a auren kina nufin wanda zai aure ta ya san wannan labarin bai sani ba amma yana gab da sani kuma tantiri ne ya fi kashe shedanci akwai matsala dan Allah yanzu me yi mafita ni kaina ba san me mafita ba domin ramla tana ganin da sa hannu aka rufe ni abu na shiga uku baka shiga uku ba sai lokacin da ka tsinci kanka gaban alƙali yana yanke ma hukuncin yayi eh? mene fiyame ne ta gaskiya ne makin ban mamaki karki ne tsabar idanu na ke koya ni wannan mamaki kina tsammanin za ku da ni dattijan banza ne dattijan da zai ce eh ya dawo ya ce a'a haba mai gida ka duba lamarin yarinyar nan wannan magana fa akwai aya tambaya a ciki dan Allah tunda tace ba ta son yaron nan ka kyale ta aure wanda take so bari ga miki kin ga wannan aure in dai har kika ga an fasa shi yanzu dai in yaron ne ya dawo ya ce mun ya fasa amma matakar ba shi ya ce ya fasa ba to duk duniyar nan Allah ne kawai zai hana wannan auren yayi ina ga miki yanzu ka ganin wannan abin zai iya haifar da damar ido ke ba na son lalata ina faɗa kina faɗa na ma fahimci da ke da ita duk bakin ku ko to kice ki bani gurbi za ka tsaya ka bani lokaci a duwan lokaci na yaji amma dai wannan ɗinkin ya ya kamata a ce ki haƙuri ki bari na ƙarasa shi domin me shi yanzu za ta iya karɓa kuma kuɗi ya tafi a'a kai da kuɗi kuɗi kuɗi wai kai sa kai sabo da kuɗi ne haka to in ga wace san me yasa sabo da kuɗi to ina sabo da kuɗi ne ce domin dole sai da su ya samu kuma dole sai da su zan muka shi kan su na lura kana iya ƙoƙarinka domin ka faranta mu duk wani tanadin danta na ga alama kai na yake ina godiya sosai da haka kin faɗa gaskiya babban buriya shi ne aiki cikin farin ciki to amma ce wani tanadi ke nan haka tukwicin da zan baka guda ɗaya ne na yi ƙoƙari wajen kare maka mutunci na da martaba ta sannan kuma kai ne mukulli na farko da za ka fara buɗe kimata sannan kuma kai ne mukulli na ƙarshe saboda ni ta ce alhamdulillah na yi wa Allah godiya da yamin arzikin mallakar wannan ne kullum ni kuɗi da tare da sun shi <laughs> yanzu a wannan tsarin da <laughs> ah, Jabir, zan kirawo ka. Allah ina so ka gaya min gaskiyar abin da ya faru tsakaninka da Ramlat. Wato gaskiya baba. ni da iya tunanina babu wani abu na saɓani da ya shiga tsakanin da ita kai ka tabbatar babu wani abu da ya shiga tsakaninka da ita karfa ka boye mu gaskiya ba na tabbatar ba mu samu wani matsala da ita ba kawai jini ta ce a fasa auren mu ba a maganin damuwa cikin damuwa dole idan matsala ta samu za a nemi mu yi mafita ba kowace irin damuwa ba ce ake magance ta kai tsaye saboda ina cikin tashin hankali wannan matsalar take ba ko ta babban matsala ba ce da za ki sa kanki a tashin hankali safina kin san me kike cewa budurci na fa na rasa amma kike cewa wannan ba wata matsala ba ce? Ya budurcin ci kawai kika rasa ba rayuwar ki ba. ‘Yan mata nawa ne suka rasa budurcin nasu suke rayuwarsu ba wanda ya sani daga ciki hadari. Ah, to, amma Jabir, ah, kana kan bukanka na ta? Har gobe na kan Ka tabbatar kana santa? Har gobe na santa da aure. to abinda da nake so da kai ka je ka sanar da iyayenka idan Allah ya kai mu gobe kamar yadda muka shirya da su za a daura aure to ba gudu ba da baya su zo za a daura aure na gode baba amma ni ma ina son roƙi wata alfarma a gurinka to Allah ubangiji ya sa zan iya ina so a daga aure na da Ramlat zuwa wani lokaci to saboda ina so a rayuwata na rayuwar aure da yare da nake so take so na ba wani auri yarinyar da nake so ita ba ta sona ba ina so na yi bincike in gano dalilin da ya sa ramla ta ce ba ta sona kafin nan a a yi auren mu to idan yi tunani akan abin da ka yawo duk ba wani tunanin da zai yi na riga na gama yin hukunci Ramla! Ramla! Na'am? hankalinki ya kwanta buƙatar ki ta biya kan abin da kike so tunda wannan yaron ya ce a ɗaga bikinku zuwa wani lokaci to na yadda ne ba don komai ba sai domin wasu sharaɗai da ya ginda ya mani amma ki sani wallahi idan ya dawo ce ya fasa auren ki to ba zan tsaya ina ɓata kaina lokaci ba tunda na lura aure kike so zan duba duk wanda ya faɗo min a raina shi zan bai ke kuma na dawo kanki ina so in gaya miki ki ɗauka yau ita ce rana ta ƙarshe ka shigo ki gidan nan kar ki ƙara ɗauko ƙafa ki shigo min gida ki ce kin zo wajen ta ko wanda ni ya kira ki gidan idan ko ba haka ba to ina gaya miki hukuma ce za ta raba mu ki kana hauka ne za ka yanke wannan hukuncin ba tare da ka yi shawara ba sami wannan hukuncin fa da na yanke ne daidai kuma shi ne mafita ga rayuwata wannan ba mafita ba ne, hauka ne haba sami kafa kowa sanin cewa ina son ramla sosai a cikin zuciyata kuma ne mata alƙawari ba za ta taɓa neman wani abu a rayuwa ta rasa a gurina ba ka manta jabir a baya ka alƙawarin cewa zan ka iya sadaukar da rayuwarka domin ceto farin ciki na sannan ka ce mun daidai da rana ɗaya baka so in nemi wani abu a gurin ka in rasa amma me yasa yanzu ƙanƙanuwar buƙata ka kasa yau. Kamala, ba ki ne miki ne wannan buƙatar kika zo mai ita. Tamkar da ba ne da bawa ciki. Ke tamkar numfashi a tsira da ku kuma ce jin da ke da kina tare da wannan shine misalin ɗan kwace abin da take sadaukar muke soyayya ta tamkar sadaukar da rayuwa ta ce sadaukar da rayuwa don ceto ran masoyi wannan ba asara ba ce asara shine ka bin masoyinka ya halaka kuma kana da damar da zaka ceto shi wallahi jabir ina son ka irin san da uwa take wa ɗanta irin san da mutum yake wa rayuwarsa <laughs> wallahi jabir zan iya fadawa wuta don cikar burinka zan iya halaka saboda son da nake maka. Tamlet, kin fi kowa san cewa na san shi, kuma kin fi kowa san cewa sun yi sadaukar da rayuwa. Ƙarya kake Jabir, ba za ka iya ba. Tun daga shi yanzu na zo da ƙanƙanuwar buƙata ka kasa yi min. Ba iya miki ne ba, Tamlet. Buƙatar da kika zo ita ce, ta fi ƙarfin ƙwaƙwalwata, hankali ba zai iya ɗauka. cikin biyu sai dai abu ɗaya ya faru ko kuma ka haƙura da ni ko kuma a kawo maka gawata a matsayin amarya yanzu da wannan abin da ta faɗa shi ne ya sa ka haƙura da ita ba haƙura da ita ne ba na yi haka ne kawai don gudun kar ta kashe kanta amma ka yi wauta da ka yarda ta yaudare ka da kalamun baki ko kaɗan babu kuskure a cikin abin da na yi kuma ba zan yi nadama ba domin ramlar ta wace kuma dole sai na aure ta Allah ya sa amin Ya naga ka ji tsoro daga gani na. Ai ban yi tsammanin ki a wannan lokacin ba. Dama abubuwa da yawa a rayuwa suna riskan mutum ne ba tare da yayi tsammanin su ba. Don haka ka zauna ina son magana da kai. Kai baka iya tarban baki ba ne? Ina buƙatar five alive mai sanyi ka kawo min zan shi. Eh? <laughs> da gaske fa nake maka ba magana wasa ba ka je ka kama saboda na san ka saba saukar baki da shi don haka ina buƙata tashi kamar yana jawada ko a ina in ya dare su gogewa yake mai cuta in yi ta ba a yi masa jinjina wanda aka yi wa shi ko sai yayi dangana duka uwa canja za ta ga jingina shi sako in ka aika za ka jira mana yoyi Ruhi uku ne Jabir wallahi ka da kanka namiji ka daina barin ɗan ƙanƙan nan abu yana tayar maka da hankali. Sani dole hankali na ya tashi. Jibi ne fa'uriya da Ramlat duk ɗan uwa da abokan arziki sun wannan labarin amma lokaci guda Safnat tana so ta ɓata komai. To wai wace ce wannan Safnat? kuma miye alakar ka da ita da take nema ta yi wa farin cikinka hijabi da baƙin kyalle. alaƙa da ke tsakanin kuna ta sani sirri abin da kawai ya gaya maka shine safinat tana ƙoƙarin ta lalata ƙauye da ramlat ni kuma daga yanzu rayuwar ta zan fara nema rayuwar ta faka ce ƙwarai rayuwar ta zan fara nema domin nema na rayuwar ta ke nema duk wanda zai ƙoƙarin raba da ramlat to zai iya ɗauka muka ya datse miya sai bita ramlar ita ce rayuwata ina santa duk wanda shiga tsakanin da ita to ni ma zan iya kashe shi kowai zan kashe shi ina hankalinka yake ina hankalinka yake ina iliminka yake da kake tunƙaho da shi ina tunaninka duk waɗannan abubuwan ba su mun amfani ba inda na kasa tsallake harkon da shi ɗan ya shimfiɗa ni dama haka dan adam yake sai ka aikata abu ka ce shedan bayan kai ne shedan din kanka ka yi gaggawar zuwa neman gafarar ramla ka yi dashen baƙin ciki a cikin zuciyarta wanda ba zai taɓa dasashewa ba kina nufin wanda zai aure ka ya samu wannan labarin abin da ka aikata yana ƙoƙarin rogaza rayuwar auren kina nufin wanda zai aure ta ya san wannan labarin bai sani ba amma yana gab da sani kuma tantiri ne ya fi kashe ɗanci. akwai matsala dan Allah yanzu me yi mafita ni kaina ba zan me mafita ba domin ramla tana ganin da sa hannu aka rubuta ni abu na shiga baka shiga uku ba sai lokacin da ka tsinci kanka gaban alƙali yana yanke ma hukuncin yayi eh? mene fyaɗe ne ta gaskiya ne makin ban mamaki har ki kalli tsabar idanu na ke koya ne wannan mamaki kina tsammanin za ku mai da ni dattijan banza ne dattijan da zai ce eh ya dawo ya ce a'a Haba mai gida, ku duba lamarin yarinyar nan. Wannan magana fa akwai aya tambaya a ciki. Dan Allah tunda ta ce ba ta son yaron nan ka kyale ta aure wanda take so. Bari gaya miki, kin ga wannan aure in dai har kika ga an fasa yin shi. Yanzu dai in yaron nan ya dawo ya ce mun ya fasa. Amma matukar ba shi ya ce ya fasa ba. To duk duniyar nan Allah ne kawai zai hana wannan auren yi. Ina gaya miki. Yanzu ba ka ganin wannan abin zai iya haifar da ɗamar ido? Ke! ba na son lalata ina faɗa kina faɗa na ma fahimci da ke da ita duk bakin ku ko to ku ce ki bani gurbi ma ka tsaya ka bani lokaci a duwan lokaci na yaji amma dai wannan ɗinkin ya ya kamata a ce ki haƙuri ki bari na ƙarasa shi domin me shi yanzu za ta iya karɓa kuma kuɗi ya tafi a'a kai da kuɗi kuɗi kuɗi wata ya sa kai sabo da kuɗi ne haka to in ga wace sa me yasa sabo da kuɗi to ina sabo da kuɗi ne ce domin dole sai da su ya samu kuma dole sai da su don mun ƙasa kan su na lura kana iya ƙoƙarinka domin ka faranta mu duk wani tanadin ka na ga alama a kai na yake ina godiya sosai da haka kin faɗa gaskiya babban buriya shi ne cikin farin ciki to amma ke wani tanadi yake nan haka tukwicin da zan baka guda ɗaya ne na yi ƙoƙari wajen kare maka mutunci na da martaba ta sannan kuma kai ne mukulli na farko da za ka fara buɗe kimata sannan kuma kai ne mukulli na ƙarshe saboda ni ta ce alhamdulillah na wa Allah godiya biyu yamin arzikin mallakar wannan kullum ne kuɗi ba tare da sun <laughs> yanzu ya wannan <laughs> ah, Jabir, zai nisa da kirawo ka. Allah ina so ka gaya min gaskiyar abin da ya faru tsakaninka da Ramlat. Wato gaskiya baba. ni da iya tunani na babu wani abu na sabani da ya shiga tsakanin da ita kai ka tabbatar babu wani abu da ya shiga tsakaninka da ita karfa ka boye mu gaskiya ba na tabbatar ba mu samu wani matsala da ita ba kawai jini ta ce a fasa auren mu ba a maganin damuwa cikin damuwa dole idan matsala ta samu za a nemi mai mafita. ta ba kowace irin damuwa ba ce ake magance ta kai tsaye saboda ina cikin tashin hankali wannan matsalar take ba ko ta babban matsala ba ce da za ki sa kanki a tashin hankali sabina kin san me kike cewa budurci na fa na rasa amma kike cewa wannan ba wata matsala ba ce ya budurcin ci kawai kika rasa ba rayuwar ki ba yan mata nawa ne suka rasa budurcin nasu suke rayuwarsu ba wanda ya sani daga ciki hadari ah, To, amma Jabir, ah, kana kan bukanka na aurenta? Har gobe na kan Ka tabbatar kana santa? Har gobe na son da aure. to abin da nake so da kai ka je ka sanar da iyayenka idan Allah ya kai mu gobe kamar yadda muka shirya da su za a daura aure to ba gudu ba da baya su zo za a daura aure na gode baba amma ni ma ina son roki wata alfarma a ka to Allah ubangiji sa zan iya ina so a daga aure na da Ramlat zuwa wani lokaci to ne sai ina so a rayuwata na rayuwar aure da yariya da nake so take so na ba wani auri yarinyar da nake so ita bata suna ba ina so na yi bincike in gano dalilin da ya sa ramla ta ce bata suna kafin nan a zo a yi auren mu to idan yi tunani akan abin da ka yawo ni ba wani tunanin da zan na riga na gama yin hukunci Ramla! Ramla! Na'am? hankalinki ya kwanta buƙatar ki ta biya akan abin da kike so tunda wannan yaron ya ce a ɗaga bikinku zuwa wani lokaci to na yadda ne ba don komai ba sai domin wasu sharaɗai da ya ginda ya mani amma ki sani wallahi idan ya dawo ya ce ya fasa auren ki to ba zan tsaya ina bata kaina lokaci ba tunda na lura aure kike so zan duba duk wanda ya faɗo min a raina shi zan baki ke kuma na dawo kanki ina so in gaya miki ki ɗauka yau ita ce rana ta ƙarshe ki shigo wa ki gidan nan kar ki ƙara ɗauko ƙafa ki shigo min gida ki ce kin zo wajen ta ko wanda ni ne ka ki gidan idan ko ba haka ba to ina gaya miki hukuma ce za ta raba mu kana hauka ne zaka yanke wannan hukuncin ba tare da yi shawara ba sani wannan hukuncin fa da na yanke shine daidai kuma shine mafita ga rayuwata wannan ba mafita bane hauka ne haba sani kafa kowa sanin cewa ina son ramla sosai a cikin zuciyata kuma neman ta alƙawari ba za ta taɓa neman wani abu a rayuwa ta rasa a guri na ba kanka manta jabir a bayan gama alƙawarin cewa zan ka iya sadaukar da rayuwarka domin ceto farin ciki na sannan ka ce mun daidai da rana ɗaya baka so in nemi wani abu a gurin ka in rasa amma me yasa yanzu kankanuwar bukata ka kasa yau? kamar baki ne miki ne ba wannan bukatar ta zama ita tamkar da ɗauki baki da ba ciki ke tamkar numfashi a siyar da ko kuma ce jin da ke da kina tare da ne shine misalin tankwacin abin da take sadaukar muke soyayya ta tamkar sadaukar da rayuwa ta ce sadaukar da rayuwa don ceto ran masoyi wannan ba asara ba ce asara ne, ka bin masoyinka ya halaka kuma kana da damar da zaka ceto shi wallahi jabir ina son ka irin san da uwa take wa ɗanta irin san da mutum yake wa rayuwarsa <laughs> wallahi jabir zan iya fadawa wuta zan cikar burinka zan iya halaka saboda san da nake maka. Jamlet, kin fi kowa sani cewa na san shi, kuma kin fi kowa sani cewa sun yi saukar da Ƙarya kake Jabir, ba za ka iya ba. Tun da gashi yanzu na zo da ƙanƙanuwar buƙata ka kasa yi min. Ba iya miki ne ba, Jamlet. Buƙatar da kika zo ita ce, ta fi ƙarfin ƙwarwata, hankali ba zai iya ɗauka. Cikin biyu sai dai abu ɗaya ya faru, ko kuma ka haƙura da ni, ko kuma a kawo maka gawata a matsayin amarya. Yan sabida wannan abin da ta faɗa. Shi ne ya sa ka haƙura da ita? Ba haƙura da ita ne ba. Na yi haka ne kawai don gudun kar ta kashe kanta. Amma ka yi wauta da ka yarda ta yaudare ka da kalamun baki. Ko kaɗan. babu kuskure a cikin abin da na yi kuma ba zan yi nadama ba domin ranar ta wace kuma dole sai na aure Allah ya sa amin Ya naga ka ji tsoro daga gani na. Ai ban yi tsammanin ki a wannan lokacin ba. Dama abubuwa da yawa a rayuwa suna sukan mutum ne ba tare da yayi tsammanin su ba. Don haka ka zauna ina son magana da kai. Kai baka iya tarbar baki ba ne? Ina buƙatar a alaji mai sanyi ka kawo zan sha. Eh? <laughs> da gaske fa nake maka ba magana wasa ba ka je ka kama saboda na san ka saba saukar baki da shi don haka ina bukata soyayya kai ce mai uku sau shiri furta shi kamar yana jawada ko a ina in ya su gogewa yake mai cuta ya yi ta ba a yi masa jinjina wanda aka yi wa shi ko sai ya yi dangana duka uwa tarbiya ce ta yi magana in ta kiya ko ta canja za ta ga jingina shi sako in ka aika za ka jira mana yoyi uku ne yanzu abin ya ta har ya kai ma'aikacin asibitin ku ya zo ya zai wuce ko kula ne bai ba kamar wani gidan sa ya ce ka ni kuma mai mai kuma aka ce na yi mata ranar farko sanin kowa ne cewar duk damunar da ta zo a cikin rani sabon lissafi ne ya canja amma idan ka ɗauka kaddarar a nan ne da baibai yake sukar mutum. Shi mahauci ya yi nasa sannan magashi yake yi Ni ba ma'aikacin gidan biredi ba ne. ka koma ka sake shiri ko kuma ka zama kafin da ruwa ranar farko a bibiyarta da kuma lissafinta ya bata cewar idan ta bibiyi lissafinta zai kai ta tuntun na tsira sai dai kashe inda lissafin yake ta kasa bambance tsakanin zare da abawa ina da abin yi yanzu a waje jira na ake wallahi tallahi ba inda za ta shiga to na ji ina abincin na yake ko shi ma an daina bani wallahi sai na ta ka gabas da yamma kudu da arewa daɗin da za ta ji a inuwa shi sa tebur tuntuna maimakon kwaya Allah ya sa a tsara bishiyar mu gaya za ku. Ka fi sani shi zafin yashi mara takalmi yake tsonawa. Me yasa ake ce ni a wata Sani da yake ne. fasali irin na gini daban yake da fasalin da ake shimfiɗawa a gona don haka ne ma gona take samun kunya-kunya daga farkonta har ta baka da lissafi ta ina ne jan biro zai maka aiki ranar farko ni yanzu ruwan zai sha ba rike me kuma za a lissafa wannan matar ta ɗaga hannu yau ta mare yau ce ta ce ta tabar gida na rike na ce me ta miki kuma saboda ni mari na ta yi na Ba ba na gaya muku magana kuma kana ƙaryata ni? A makara a ce mishi koma gida ba? Ni za a buwa Kin ga yau dala ta ci gida. ok wai kai ma goyon bayan sa kake yi? Eh, akwai ɗin sai ne. Ranar farko. Labari da kuma tsarawa Ahmad Dore, mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos ba da umarni Usman Adam sai ku subscribe ku danna mana karra a tashar mu ta YouTube mai suna ranar farko TV a nan ne kadai shirin zai fara zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare wai motar dauka amarya ta fada a gaban tsohon banza yace yau zan tuna ba yake na wannan magana ne ko zance shi mai neman duhu ai zai so a yi hadari domin zai samu abin da yake nema idan ruwa fa ya balle duhu yake nema ba ruwa ba shi ruwa ai shanya kawai yake hana ba shuka ba kawai dai ni fata na Allah ya sa in samu sa'a kada yan bashi su yawa ranar farko